Assalamu alaikum kowa da kowa. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. A maganganun da zan faɗa yanzu ba zan yi su bane don ku yabe ni ko mu burge ku ko ku so ni ko wani abu. In fact, maganar da zan faɗa ma zai iya sakawa daga yau 'yan kaniwood da masu kallon fina-finai da sauraron waƙoƙin kaniwood da wanda ma babu ruwansu su ji ba sa so na sun tsane ni. abin da zan faɗa bari gaya muku abin da za ku ce ko dama da kuka saba kira na ku faɗa baka da haƙuri ba ka rufa wa kanka asiri ka ɗauko maganar iyalinka ka fito da shi ka yi kaza ka yi kaza me amfanin rufin asirin da aka shiga gidan mutum aka ƙirƙiro ƙarya aka faɗa a waje kuma ku kuka yadda kuma ka ci gaba da tattaunawa kuma har yau kuna jifa na da shi kuma ƙarya ne me amfanin rufin asirin da abokanai na da yara na da suke tare da ni suke shiga gidana su ɗauko maganin gidana su fito da shi waje su faɗa kuma ku yadda wani irin me wani irin rufin asiri ya rage to duni wannan maganganun da nake ina yin su ne akan yan kaniwood amma fa duk wanda ya tsargu a waje da shi nake yi na gaya muku na kuna yanzu wallahi na yi nisa ban jin kira idan kana neman cincirin da mayaudara mahasada betrayers masu kyashi 'yan hasada shigo kaniwood amma fa ba duka ba ba duka ba akwai mutanen kirki sosai a cikin masana'antar kaniwood na mamakin da wallahi za ku sha mamaki idan kuka kuka san abin da suke aikatawa a bayan tv so a yau idan na ce na daina fim na daina waka well done eh haters a ah, yan kaniru waɗanda ba su son su ganna numfashi ba sa son su ganni da rai well done kun yi nasara a kaina eh kaɗan ya rage kun yi nasara ni kaina na tafa muku amma idan dai har zan fita a cikin masana'antar ku yi farin ciki ku ji daɗi to ni kuma zan samu farin ciki da jin daɗi na fita a cikinku na canza wata sana'ar ina samu zan zauna da iyalai na lafiya zan zauna ni kadai da dangi na lafiya ba tare da tunanin gobe za a ce kaza gobe za a ce kaza ba online din ma wallahi ba lalle ku gani ba saboda ni wannan midiyan da kuke gani nake yi dole ce ta sa nake yin shi ni ba ma abocin midiya ne amma duniya ta riga ta zo dole sai da ita shi yasa nake fitowa nake yi idan na gaya muku adadin mutanen da na ba gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood lissafa su ma zan yanzu za ku sha mamaki duk wanda na kira sunan shi billahi lazi la ilaha illahuwa na ba shi kashi talatin ko hamsin gudunmawa da kuka amma ba ku taɓa jin sunansa a baki na ba in fact in ma sun buɗe sun faɗi wani wanda ya taimake su sai dai su kira sunan wani amma babu magana da mazanku saboda ni wulakantacce ne kamar ban san me nake ba for over 20 years ana yin harkar nan da ni how do you expect cewa wai ban san me nake ba ko ba da zuciya ne ko me abubuwan da na saka a zuciya na yanzu nake yawo da su for over 10 years sun isa su fasa zuciya ta wallahi duk abin da nake fitowa nake faɗa a media nake magana a kai billahi lazi la ilaha illahu ba su kai komai ba zama celebrity masifa ne ba alkhairi ba ne fake life za ka yi ka nuna wa mutane kana da kuɗi kana kwanciyar hankali kana kaza kamar baka da wata matsala a rayuwarka amma in reality bakin ciki ne a tattare da kai abubuwa da dama amma ba za ka iya nunawa ba saboda kana gudun wai kar a ce ka kasa ka je ka sai abin da sai ka yi rance ma za ka siya don duniya ta ce kana da kuɗi masana'antar kaniwil mutumin da yake ƙoƙarin rufe mutuncinsa da kare mutuncin kansa su ne 'yan kaniwil ne suke ƙoƙarin tona masa asiri da zubar da mutuncinsa mutumin kuma da yake zubar da mutuncinsa yake abin da ya ga dama 'yan kaniwil su suke lullube shi dalili saboda me saboda ya ba da kansa ana yin yadda a ga dama da shi za mu tafi kaza zo za mu tafi kaza sai ka ba du sai a tafi da kai za a yi kaza a ni dubu ɗari biyar nake karɓa a gaskiya ka ɗari ne da mu gaskiya ka kama na kaza na karɓa mutumin kirki ne ai in ka je bai fiye karɓi dubu hamsin ko ɗari ba zai maka aikin ka mutumin kirki ne idan ka zo da tsalin ka tsalin ma ba naka ba wanda addinin musulunci ya zo da shi kafin kai business ɗinka ka zo da shi ka ce sai an baka kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kai ne mutumin banza saboda ka san kanka ka san tsarin ka ka san dukkanin abubuwan da ya kamata ka yi wa kanka bayan ka zama wani a duniya waɗannan mutanen na koma muku tun daga baya billahi lazi da kuɗi na hakki na gumi na in je gala in shooting film releasing a kasuwa in tafi biki in tafi kaza in yi tallan kaza in tara kuɗi na in ɗauki kuɗi na in siya mota in ba mutum amma kun taba jin wani ya fito ya kare ni ko ya taba ce na taɓa masa kyautar mota saboda me saboda ni kaskantacce ne yanzu superstar ne shi ya yi girma ya zai ce adamu zango ya siya masa mota abin kunya ne a gurin shi amma kafin kowa ya fara ba da mota a kani ni na fara na ba da mota sun fi guda bakwai da kuɗi na hakki na ba a gurin wani na karɓa ba wani na ji na roƙa ba na siya na bayar amma babu wanda zai iya fitowa ya kalla duniya ya kare wa adam mutuncinsa akan wani abu da aka san ba halin adamu bane sai yan kaniwood sai mutum na da matsala matata ta haihu zan kama gida ba da ciko zan yi aure ba da lafiya mama na ba ta da lafiya ba da abinci ba da kaza sannan a zo a same ka a ɗaki a roƙe ka ka ɗauka ka bayar a fito duniya ana zagin ka sai in shiru saboda in na kara da mazango wa jarumi wani ba zai mu'amala da ni ba darakta wani producer wani ba za su mu'amala da ni ba da haka ba in rufa alkhairinsa kawai in shiru da dorai sadiq mafiya tahir ai tahir abubakar sani kabiru rabiu umar big show duk waɗannan mutanen na ba su mota da kudi na da kuɗi na na basu na sai mota na basu banda na manta musuwa babura ko akwai lokacin da na yi biki na kyautar da babura guda goma da kuɗi na ba wanda ya bani naira amma yau mai gari yawa butulci betrayal mutanen da na ba gudunmawa ga sanin birjik amma a shekara goma babu mutum ɗaya da ya taɓa fitowa ya faɗi alkhairin adamu ko ya kare shi kalilan ne ba su da yawa irin su fati sai na auri zango na jinjina mata sosai a lokacin da ta fito take ake faɗan abu kaza ta ce ni ba haka na san shi ba kuma ba haka yake ba duk wanda na kira yanzu ka gaya masa cewa in bai manta in ya manta ni ban manta ba fati nijar nazifa asnanik zainab raga zainab indomi umar bikshu alijita ado gwanja umar m sharif sadiq sani sadiq isa feroz khan ibrahim um, Hussaini danko jarumai ko irin su fati sai na auri zango malika eh, samira yar karama amina soya da shakuwa kai waɗannan mutanen duk fa suna da rai amma haka suke shiru kuma haka suke tunanin su expecting cewa wai zan ci gaba da kallon su a mutanen a mutane na masoyana <laughs> ba zai taba yiwa ba yadda dai muka saba yin rayuwar ƙarya a cikinmu soyayyar ƙarya dangantakan ƙarya ai ko daga kan matsalar da muke shiga idan rashin lafiya ta kama mu muke ake fita duniya a yi roƙo don a taimaki mai ko daga nan za a gane cewa waɗannan mutanen wasu irin mutane ne idan mun haɗa kanmu mun yarda da soyayyen junanmu na rantsi da girman allah babu wani mutum ɗaya da za a fita a nemi a nemi eh, eh, eh, taimako a gurin mutane wai don bai da lafiya kar ku kalle na kallon ku duk na faɗa ne ba don wani abu ba saboda me saboda babu babu ranar nadaman gyara kanmu tsabtace kanmu soyayyar kanmu a kullum ta kare ma me kake da shi waye kai da ne kaza yanzu ni ne kaza ba a yayin shi shikenan